Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mana hantsi. cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin kwadago a najeriya sun gargaɗi gwamnatin ƙasar kan ƙarin kuɗin man fetur babbar cocin EYN a Najeriya ta kaddamar da wani sabon banki don taimaka al'umma wajen yaƙi da talauci. har kuma Salihu Garba zai gabatar muku da shirin sana da rashin ta yi. Daga nan kuma sai shirin jaridun Najeriya sai kuma wasu daga cikin ra'ayi da ku masu kuke ajiye mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta yi wani zaman sirri a jiya Lahadi domin sauraren rahoton kan mummunan zanga-zangar da aka yi a ƙasar da kuma nazarin yanayin tattalin arziki da ƙasar ta fada a ciki wanda ya haddasa zanga-zangar. A zaman wakilan majalisar sai wa wasu ministoci tambayoyi kamar ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Rahman Fazli da ministan kula da asirin ƙasa mahmud alayi da kuma sakataren hukumar tsaron ƙasa ali shamkhani a kan wannan zanga-zangar da ta mamaye ƙasar wacce kuma ta janyo asarar rayukan mutane 21 hukumomi sun ce akasarin mutane sama da dubu guda da aka kama su a cikin zanga-zangar da aka kwashe mako guda ana yi yayin da aka shigo sabuwar shekara an sake su a bisa beli amma waɗanda ake ganin su ne suka haddasa rigingimun suna tsare kuma babban lauyan gwamnati a birnin tehran jafari dolatabadi ya ce doka za ta yi aiki a kansu shugaban amurka donald trump da hadimansa sun yi wuni jiya lahadi suna cecekar wani sabon littafi da ke bayani a kan shekaran farkonsa a matsayin shugaban kasa wanda littafin ke cewa shekara ce mai cike da rudu sannan kuma wai shugaban ba shi da cikakken hankali da zai jagoranci amurka a cikin wani sakon twitter trump ya ce tun ranar farko da na yanke shawarar shiga takarar shugabancin ƙasa nake fama da masu baza karya a kaina kuma yanzu gashi ina fuskantar wani shirmammen littafi da wani shashashen marubuci ya rubuta trump ya bayyana fushinsa ne a kan marubucin littafin michael wolf wanda bayan hirar hirarraki 200 da ya da Trump da kuma wasu hadimansa ya kwatanta kwamacalar da ke gudana a cikin fadar White House a ƙarƙashin jagorancin Trump. Sabon littafin mai lakabi Fire and Fury Inside the Trump White House tun ranar Juma'a ya fito. Isra'ila ta haramta wa wasu kungiyoyin fafutuka 20 shiga ƙasar saboda kiran da suka yi na ƙaurace mata saboda manufofinta a kan Falasɗinu. ƙungiyoyin da abin ya shafa sun fito ne daga kasashen chile da nahiyar turai da afirka ta kudu da kuma amurka yanzu mun tashi daga kare kanmu mun fara kai hari da kanmu in ji ministan tsaro na isra'ila gilad erdan ya faɗa a jiya lahadi ya ce ƙungiyoyin da suka ƙaurace ɗin ya kamata su san cewa isra'ila za ta sa kafar wando guda da su kuma ba za ta ba su daman shiga cikinta ba domin su addabi 'yan ƙasar sai dai ba a san matakan da hukumomin isra'ila za su ɗauka wajen hana 'yan waɗannan ƙungiyoyin shiga ƙasarsu ba idan suna da ingantattun takardu na tafiya kamar fasfot da biza ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Akalla mutane goma sha takwas ne suka rasa rayukansu a cikin wani harin bam da ya tashi a garin Idlib da ke ƙasar Siriya wanda yake hannun mayaƙa 'yan tawaye a cewar wata ƙungiya mai nazarin wainar da ake toyawa a Siriya ɗin. Har yanzu dai ba wata ƙungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan harin a garin Idlib. wanda shine babban birnin lardi da shi ma ake kira idlib a jiya ma sojojin gwamnati sun kama garin sinjar da shi ma yake lardin na idlib wanda kuma shine birni mafi girma da ya shiga hannun gwamnatin a cewar cibiyar kula da kare haƙƙin bil'adama ta siriya ta observatory labarin duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madala. Ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya sun mayar da martani akan bayanan da suka fito fili a zaman sauraron bahasi akan dalilan da suka kawo ƙarancin mayin fetur a ƙasa. Ga Madina Daura da ƙarin bayani. Abubuwa da suka tunzura 'yan ƙungiyar ƙwadagon su ne wai dillalan mai sun ce za su iya shigo da mai amma kuma suna son su sai da shi akan farashin da suke so wanda ya bambanta da naira 145 da gwamnati ke saidawa saboda man yana zuwa musu ne akan lita ɗaya naira ɗari da saba'in da ɗaya idan sun sayar da shi akan farashin gwamnati to za su faɗi ko kuma gwamnati ta ba su dalar amurka akan naira ɗari biyu da biyar akan kowace dala ɗaya saboda su rage hasara matakin da ƙungiyar kwadagon ke cewa abu ne da a hankali yana iya kaiwa a ƙara kuɗin mai comrade nasiru kabir shine sakataren ƙungiyar united labour congress mu ba za mu yarda ba wallahi tallahi yau idan gwamnatin najeriya ta kuskura ko ta kuskura ta yi yunkuri cewa za ta ƙara naira ɗaya a kan man fetur ƙungiyoyin kwadago da suke ƙarƙashin mu mu ulc nopen kaɗai ta isa wallahi sai mun durkusar da duk wani ayyukan gwamnati idan za ta mai da hankalinta ta mai da hankali ta je ta kawo mutane mai ta daina wani wasa da hankali da siyasa da ake wa mutane na maganan cewa babu yadda za gwamnati na da kuɗaɗen da za ta aiwatar da duk ayyuka saboda haka a daina saka siyasa ana wahal da 'yan Najeriya. kuma in ta wannan yunkurin za mu durkushar da ta ne yau da kullum. To sai dai ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkar man fetur ɗin da ke majalisar dokoki honorable Ɗanlami Muhammad Kurfi ya ce tukunama majalisa za ta ci gaba da bincike akan al'amarin kafin ta haɗa rahoto. Za mu tara bayanan wa'annan mu ga cewa menene mafita domin akwai wasu 'yan ƙungiyoyi irin su Nimasa irin su Fat eh, Authority su kansu akwai kuɗaɗen da ake biyan su a cikin wa'annan kuɗi saboda haka su ma za mu invite ɗinsu su zo mu zauna da su su mu ga cewa me suke amfani da wannan kuɗin kuma shin wannan kuɗin suke ansa ta bangaren yana da amfani ne ko in bai da amfani dole mu rage su daga wurin domin mu ga cewa man ya samu saukin farashin da talaka zai iya sayi ya amfani da shi. Rahotanni na bayani cewa Abuja da Lagos ne kawai suka wadatu da man fetur ɗin a halin yanzu domin har ya zuwa yau ana fama da layuka a gidajen mai a manya-manyan biranen jihohin ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina, kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan waka. da kai mu daina sa'in sa'in. Adalla. A wani yunkuri na taimakawa wajen yaƙi da talauci da kuma samar da ayyukan yi ga matasa, babbar cocin EYN a Najeriya ta ƙaddamar da wani sabon banki don taimakawa al'umma. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Baya ga bankin Jaiz, yanzu haka kungiyoyin addini a Najeriya sun bi saho wajen soma kafa wasu ƙananan bankuna domin tallafa masu ƙaramin ƙarfi da ke son soma sana'a da ma samar da ayyukan yi ga matasa. Na baban nan mako shine yunkurin da cocin Ikkilisiyar yan uwa ta UIN ta yi na kafa bankin tallafa al'umma wato Brethren Microfinance Bank da cibiyar ta za ta kasance a jihar Adamawa amma dai wajen taron kaddamar da shugabannin hukumar gudanarwa bankin Ayola Rabaran Joel Billy da ke ma zama shugaban cocin a jihar Adamawa ya ce cocin na EYN ya kirkiro da bankin ne domin samar da aikin yi da ma bunƙasa kanin sana'o'in dogaro da kai musamman ga matasa. Abun tosai ne abun takaici ne in ga matasa wannan zamanin abun kuka ta dalilin wannan banki za mu jujuya za mu shiga sashi na kasuwanci wanda zai bi ya iya ba coci kuɗi wanda za a iya ba matasa scholarship za a iya ba su kuɗin jari na kasuwanci da makamantansu. tama amma ya labai wani batu shine ma ne yadda bankin zai ke hula da sauran jama'a musamman ma waɗanda ba kirista ba to ko ta yaya za a fuskanci wannan matsalar wannan banki bai shafi al'umma kirista kawai ba a buɗe yake kamar da ka sani commercial banks da musulmi da kirista da waye ne duk wanda dai yana so ya yi harka da kasuwanci da wannan banki fili a buɗe yake ga kowa da kowa mrs virginia lazarus zoka ita ce shugabar hukumar gudanarwa bankin ta ce bankin zai tabbatar da kyautatawa waɗanda ke hulɗa da su za mu kyautata wa jama'a mu yi hulɗa kuma tare da su mu ga cewa mun kyautata rayuwar mutane musamman matasan da muke da su da kuma tsofaffi da mata a najeriya dai ba kasafai jama'a kan yi shiru ba da zara an kafa wani abu da suna addini wanda masana ma ke ganin shi ke dakufe wasu kungiyoyin kurowa domin ba da gudunmawa walau ta fannin siyasa zamantakewa da kuma tattalin arziki kamar yadda yanzu waɗannan suka soma ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a Najeriya. A gai da Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe. Jama'a barka da sabuwar shekara da fatan an shiga cikin ƙoshin lafiya. Ni Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke murna gabatar muku da shirin da rashin ta yi. A shekarar ta gabata, wato shekarar 2017, babban bankin Najeriya ya sanar da takaita yin amfani da tsabar kuɗi masu yawa a harkokin kasuwanci. To sai dai kafin ya aiwatar da shirin, jama'a suka nuna ƙin amincewarsu. Amma kusa da ƙarshen shekarar, daraktocin bankin suka sake farfaro da shirin da suka ce zai fara aiki a farkon wannan shekarar ta 2018 shirin zai takata tsabar kuɗin da za a iya karɓa a banki duk wanda kuma ya kawo kuɗi tsaba masu yawa ya zuba cikin asusunsa zai biya haraji haka ma idan zai fitar da tsabar kuɗi masu yawa sai ya biya haraji mahukuntan banki na kyautata zaton cewa wannan zai rage yin amfani da tsabar kuɗi a harkokin kasuwanci a koma yin amfani da takardar kuɗi ko kati kamar ƙasashen da suka ci gaba A kan wannan ne wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari ya yi fira da dr lawan habib yaya malami a sashen kuɗi da kasuwanci a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kano ga yadda firar ta kaya nasarar aikin banki da ya zama ya gane. ƙasa gaba ɗaya ta harkar kuɗi wanda ba sai ka gan shi ba a yi a sa ta cinikayya da sadarwa da mimmiƙa kuɗi ko ta ina ba tare da an ga kuɗin abin da ake kira cash ba wanda shi ake kira cashless policy a rage yawan kuɗi da ake ta'ammali da su a hannun jama'a na wanda za su dinga amfani da su ta kan harkar banki abu ne da kasashe waɗanda suka ci gaba suka fito da shi 'yan shekarun baya kuma suka samu nasara wanda ya taimaka musu su a wannan yanayi na cewa ya kawo wato abin da ake kira security of funds transfer wato akwai abin da ake kira tsaro na yadda harkar kuɗi suke tafiya ya rage yawan barayi ya rage yawan satar kuɗi ya rage abubuwa da yawa to amma nasarar su su a wannan kasashen da suka ci gaba akwai abin da ake kira optimal banking environment wato cikakken wato yanayi da banki da ƙasa ta shiga wanda kusan banki ya mamaye ko ina za a iya dukkan wata mu'amala da banki a loko da sako na ƙasar da kuma wato wurare da mutane suke mu'amala wannan nasarar ita ta sa kasashen da suka ci gaba wato industrial countries suka yi nasara wajen wannan daga ɗaya ɓangaren kuma akwai waɗanda ake kira underbanked societies hmm. wato al'ummomi da yanayin banki bai cika ya batse a wajensu ba hmm. sun kasu kashi uku ko dai ya zama na cewa yawan gine-ginen bankin bankin da, rassansa ba su da yawa mafi yawa bankunan a cikin gari suke rassansu babu su a ƙauye ko kuma a'a da su ɗin amma kuma babu abin da ake kira bankin infrastructure wato turakun da za su sa shi bankin ya aiki kamar na intanet ɗin da yawa wanda koda da bankunan ba kowane ne yake da intanet da yake da abubuwa ba dubi misalin atm wato za ka ga cewa idan ba a wajen da banki yake ko kusa da jikin banki ba babu inda atm yake a kasashe irin na waje ko a ina ma za ka iya samun waɗannan atms din wato ma'ana bankin din uh, uh, uh, wato bankin shi banki ya yawaita yana su kenan mm. al'amuran banki ko ta ina ka zo a asibiti a kofar gidanka a kasuwa a wajen bal a wajen ma'amala ta mutane wanda ake kira park a ko ina mutum zai iya sa katin sai ɗauki kuɗi sannan kuma akwai abin da ake kira network yanzu idan ka duba irin tsarinmu za ka ga mutane sun fi 20-30 a jikin atm guda daya ana cikin amfani da shi sai network ya dauki kaga babu abin da ake kira bankin infrastructure kenan to sannan na uku kuma akwai ana kiran kasa ita ma bank wanda harkar banki bata mamaye ta ba idan al'umma da mutanen wajen ba a ci galabar kimsa musu a cikin zukatansu ɗabi'a da tarbiyyar harkar banki ba da yawa za ka samu mutane da za su je su yi kasuwanci misali daga karfe tara na safe zuwa karfe goma na sha biyu na rana za a iya yin kasuwanci na sama da miliyan ɗari 400 zuwa miliyan ɗari biyar ba tare da banki sun fito sun yi ma'amala ba tsakanin sun da sabon gari to idan kana da wannan yanayin kaga akwai kuɗaɗe da banki bai bai san da su ba abinda yake they have not been captured kenan mm. wato banki bai san ma da yanayin su ba mm. suna irin wannan to a san da wannan duk yana faruwa ne a inda ƙasa ci gabanta bai kai ba rana ɗaya ba a farka ƙasa kuma ta samu wannan ci gaba ya danganta da tsari da yanayi da yadda aka biyo da abu a hankali har a ci galaba idan haka ne tun da wannan eh, bayanan da malam ya nuna wato akwai hadari ga al'umma da kuma tattalin arzikin kansa ba ma wasu rukuni na wasu jama'a ba misali mazauna birni ko mazauna karkara ba idan haka ne me ya kamata gwamnati da su babban banki su yi dangane da wannan yunkuri wato matsalar mu shine mafi yawa idan aka kawo tsari na manhajar tattalin arzikin ƙasa waɗanda suke alhakin ba da shawara a kai akan samu tasgaro wajen ganin su na cewa a yi abin nan a guji duk ƙasar da kaga ta ci gaba a tattalin arzikinta tsara shi aka yi ya samu lokaci ya samu wani yanayi na hawa nan idan an samu galaba an duba sai a ƙara to mu kuma mafi yawa ba duba galabar ake ba shekara ake duba misali a ce nan da shekara biyu mun yi kaza shekara ta uku sai mu yi kaza mm. shekara ta biyar sai mu yi kaza ba tare da la'akari da wannan abin da aka yi a shekarun baya ya bayar da bukatar da ake nema an samu nasarar da ake nema mutane sun ci gajiya ta ci gaba da wannan misali tun da aka fito da cashless banking wato hulɗar kasuwanci hulɗar kuɗi ba tare da kuɗi a hannu ba wato ta harkar banki gwamnati ta da wato shi babban banki ya duba ya ga duk ƙasa jihohin da ya ɗauka misali kano da lagos da sauransu babu wata matsala idan akwai matsala wacce ce wacce ce matsalar shi kan kan kansa shi bankin da zai duba wacce ce matsalar da su bankuna yan kasuwa bankunan yan kasuwa za su duba menene al'umma suka ɗauki wannan harkar bankin to idan ka duba wannan daga innan inda ka samu tasgaro daga nan zaka ɗora? amma ba wai ka ce a kai abin da plan ɗin ka baka abin da ka tsara kawai shi za ka ci gaba da shi ba shekaru na gaba yanzu ni a iya fahimta ta da, da, cashless eh, banking hmm. abu ne da aka tsaro shi don a sa mutane tarbiyyar harka da banki ta yadda za su yi ma'amala a taimake su ba tare da ɗaukan kuɗi niki-niki ba hmm. to amma sun karɓe shi in ma sun karba akwai hanyar da wato sun akwai abubuwan da turakun da za su taimaka musu su gwamnati idan tana son ta yi nasara akan dukkan wani mataki na tattalin arzikin kasa mm. sai ana yin sa ana a wato abin da bature ke cira success evaluation mm. a duba a ga cewa nasararsa da rashin nasararsa a yi bitar baya mafi yawa musamman lokacin da tattalin arzikin kasa yake kasa. to abin da ake yi a a tattalin arzikin ƙasa shine a sa wa mutane kawo waɗansu hanyoyi da mutane za su samu kuɗi a hannunsu shin wannan yanzu idan aka yi kuɗi zai ƙara a hannun mutane ko ragewa zai yi wannan shine abin da za a duba sannan sai gwamnati ta san cewa eh abin nan da ta yi ba wai kawai abu ne na abin da ake kira ah, theories ba ah, wato abu ne da aka yi na karatu na takarda a abu ne da yake a ƙasa gashi sai gwamnati ta duba idan ku gwamnati ta duba za ta gane cewa ai wannan cashless policy din shi kansa yadda aka faro shi idan yanzu a mataki na ɗaya ake to bai kamata a kai mataki na biyu ba akwai abubuwan da ya kamata a duba na wajen wadatar turakun da za su sa wannan abin ya nasara da wajen wayar da mutane kansu masu karba akan abin da ake kira shi ma'amala da bankin da sa musu wannan abin a ransu da kuma su yadda su yi da shi har ya kai su yi wannan kasashen waje da muke uh, musamman western euro american countries uh, wato kasashen turai da na america mm. har a yanzu ana ciniki da kuɗi ka je da kuɗi kusan don kuɗi bai gaza dala dubu goma ba hannunka za ka shiga kai kasuwanci ka sai abubuwa ko da kuɗi ko kuma da harkar internet banking mm. dole a najeriya a daɗa ɗabbaka wannan a bashi su ma kenan da suke da kusan suke da kusan kashi ɗari bisa ɗari mm. na abin da ake kira wato balagar harkar aikin banki da ciniki a kasashensu ko su suna da inda dole da kuɗi mutum yana da damar ya yi amfani da kuɗi sai dai bai kai yawan namu ba saboda me saboda su suna ta yadda za su da turakun da za su taimaka wannan tattalin arzikin ƙasa. da aka dole yanzu gwamnati ya kama ta sake nazari kenan a gaskiya idan ana so a taimaka mutane waɗanda suke ba wa gwamnati shawara da ma'aikata na banki dole su ɗauke kansu da abin da ake kira economic fantasy wato wani abin sha'awa da abin da ake ganin in aka yi shi za a burge kuma ana tunanin zai gyara tattalin arzikin kasa sai an koma an duba a ga ba burgewa ba ba girin girin ba za ta yi mai hakika abin nan zai taimaka ko kuwa a'a zai daɗa cikurkuɗa tattalin arzikin ƙasa ne a gaskiya a yanzu idan gwamnati ta ce kuɗi ba zai fito da hannu daga banki ya shiga hannun mutane musamman over the counter kuɗin da za a karɓa daga cikin banki a fito da shi ya koma dubu goma to atm kuma nawa zai koma mafi yawa wanda shi aka fi ma cewa kaɗan ne to idan misali shi kuma ya koma misali dubu biyar ko dubu goma a ce gaba ɗaya komai yawan kuɗi in dai za ka yi ma'amala da shi a hannu dubu ashirin za ka yi me za ka yi na dubu ashirin bayan mafi yawan kasuwanci kaso sittin alal aƙalla zuwa saba'in da ake yi a ƙasan nan da kuɗi ake saboda mafi yawan kasuwancin ƙanana ne hmm. ya Allah da za a ce harkar kasuwanci da ta wuce kuɗi miliyan kaza a yi su ta harkar banki wanda suke kasa da haka a kyale mutane su yi mu'amala su in eh, shi ma sai ka samar da dukkan waɗansu turaku da za su taimakawa harkar sannan zai nasara jama'a a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shiri a madadin waɗanda kuka je muroyensu da waɗanda suka shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya a gai da Saluhu yanzu kuma ga baban gida jibrin da sharhin jaridun Najeriya. jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka zan fara sharhin jaridun ne da jaridar bangat daya daga cikin manyan labaran jaridar ta ruwaito cewa gwamnan jihar kogi yahaya bello ya amince da koran ma'aikata 1774 da kuma manyan sakatori guda takwas to sai dai jaridar ta da bangat ta ruwaito wasu daga cikin ma'aikatan da aka sallama suna cewa za su kai gwamnatin jihar kara sai dai kuma a martanin da sakatare ya labarun gwamnan ta shaidawa jaridar da bangar ta ce wayanda aka raba da ayyukan nasu ta bangaren manyan sakatarori sun shafe shekaru hudu zuwa sama a kan mukamansu kuma dole ne su tafi domin baiwa na baya guri ita kuwa jaridar da nation daya daga cikin manyan labaranta ta ruwaito babban lauyan nan na najeriya chief femi falana yana kira ga shugaba muhammadu buhari da ya sa baki wajen ganin an sako wasu shugabannin kungiyar 'yan tawayen kasar kamaru da jami'an tsaron cikin gida na dss suka kama a birnin abuja har ila yau lauyan femi falana a sanarwar da ya bayar a birnin lagos ya ce yana fata shugaban kasa muhammadu buhari ba zai amince da bukatar da shugaban kasar kamaru paul biya ya gabatar ba na neman a mika masa 'yan tawayen da ke neman mafaka a najeriya a ranar asabar ne dai jami'an tsaron cikin gida na sss suka kame shugabannin 'yan tawayen su bakwai da ke neman kafa A kasar ambazonia a kudancin kamaru da suka hada da shugabanta mr sikiku tabe daga nan kuma sai jaridar the leadership wanda ta rawaito babban sufeto jiran 'yan sandan najeriya mr ibrahim idris na cewa yanzu haka rundunar 'yan sandan ta kasa ta kara kai dokin wasu rundunonin 'yan sanda guda biyar a jihar benue da kuma jihar rivers domin kawo karshen fadace-fadace da kuma kisan gilla da ake aukuwa a jihohin guda biyu a ranar ɗaya ga watan sabon shekara ne dai wasu hare-hare da aka kai a ƙananan hukumomin goma da logo suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hamsin sanarwar da kakakin 'yan sandan najeriya ya fitar tsp jimo mushir ya ce yanzu haka an tura ƙarin wasu manyan jami'an kwamishinonin 'yan sanda domin tabbatar da doka da oda a jihohin a ƙarshe sai jaridar da daily trust wanda ɗaya daga cikin manyan ta ke cewa lafiyar shugaban 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi Sheikh Ibrahim Azazzaki na cikin wani hali na kakani kayi a cewar shugabannin kungiyar jaridar Daily Trust ta ruwaito daya daga cikin shugabannin yada labarai na kungiyar 'yan shi'an Ibrahim Musa na cewa rahotannin da suka samu ya nuna cewa lafiyar Sheikh Azazzaki na taɓarɓarewa a 'yan kwanaki biyun da suka gabata. Jaridar ta ruwaito 'yan kungiyar cewa sun gudanar da wata zanga-zanga a jiya Lahadi a sassa daban-daban na Najeriya domin tilastawa gwamnati yin amfani da umarnin kotun tarayya na abuja da yawa da umarnin ba da belin malamin da kuma mai ɗakinsa da har yanzu ke tsare don kama sun da aka yi a shekara ta 2015 da wannan ne kuma muke kammala sharhin jaridan namu na wannan safiya a huta lafiya. A gai da baban gidan Jibran yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da ku masu raro kuke ajiye mana bisa na'ura. Mai magana Hamidu Kalallabuwa, daga nan Kalallabuwa, jihar Jisa Jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi da musulmin duniya gaba ɗaya. Kuma ina musu barka da cikowa sabuwar shekara. Yau Litinin takwas ga watan sabuwar shekara dubu biyu da goma sha takwas to Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya cikin wannan shekara ya kawo mana kwanciyar hankali a samun Nijar da Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Litinin din nan takwas ga watan Janairu takwas. za a koma karatu wata ɗaliban firamare da na sakandare a najeriya bayan hutu na mako uku da yardar allah za a fara karatun zango na biyu na shekarar karatu ta 2017 zuwa 2018 malamai musamman na firamare a jihar adamawa a yi haƙuri a koma aiki gadan-gadan wanda ya san cewa baya jin daɗin wannan aiki don allah ya yi gaba wanda ya gani zai iya to don Allah a yi aiki fi sabilillahi a ji tsoron Allah kada a yi biyu babu ba duniya ba lahira. Madalla kafin makai ga ƙarshen shirin gaba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta yi wani zaman sirri a jiya Lahadi domin sauraren rahoton akan mummunan zanga-zangar da aka yi a ƙasar da kuma nazarin yanayin tattalin arziki da kasar ta fada a ciki wanda ya haddasa zanga-zangar shugaban amurka donald trump da hadimansa sun yi wuni jiya lahadi suna cecekar wani sabon littafi da ke bayani a kan shekaran farkonsa a matsayin shugaban kasa wanda littafin ke cewa shekara ce mai cike da rudu sannan kuma wai shugaban ba shi da cikakken hankali da zai jagoranci amurka Isra'ila ta haramta wa wasu kungiyoyin fafutuka 20 shiga kasar saboda kiran da suka yi na ƙaurace mata saboda manufofinta a kan Falasɗinu. Kungiyoyin da abin ya shafa sun fito ne daga kasashen Chile da nahiyar Turai da Afirka ta kudu da kuma Amurka. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba ya Yakubu Makeri da ya ta ni gabatarwa sai Cuba Hiro Diro ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin kuma da ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. assalamu alaikum.